ga watan shida shekara ta 2026 miladiya da muke karanta wannan littafi na durusul muhimma fi masailin zakati wal wasiyati wal waqf wato littafi da yake bayani akan zakka da kuma wasiya da waqfi muna cikin waqfi shafi 123 al-hukm ash-shar'i wa daliluhu a kowace a addinin musulunci idan aka kawo ta kan kuɗi hukuncinsa ma'ana cin wajibi ne ko sunna ne ko mustahabbi ne ko kuma makaruhi ko kuma haramu shine ma'anan alhukumu shari'a, matsayin a shari'a sallah ya ka mai hukuncin sallah wajibi ne ta sarai da wuturi mai hukuncin sunna ne tayyatul masjid ne sunna ne misali to shine hukumin shar'i kowane matsala malamai za su fi hukuncin su akwai halal wanda yake yin sa kamar saye da sayarwa cin abinci abubuwa dai su halal wani akwai haramu akwai kuma makaruhi shine hukuncin me hukuncin shi wakafi a shari'a da kuma dalilai da ke nuna wannan hukuncin na shi wakafin alwaqfu mustahabbun to waqafi mustahabbi ne ya mustahabbi bikin mutum ya yi yana da lada na wannan aikin da ya yi in bai yi ba a rubuta masa zunubi don bai yi ba sai dai dukiya a sarari lokacin da aka kashe su ta hanyar da ba ta Allah yadda ba to akwai hisabi a kai ko tambaya a kanta inda ya shafi ta dukiya da kamar yadda nan sallallahu alaihi ce mutum ce ba zai bushe ba a ranar tashin kiyama ya tambaye shi an malihi gudu dukiyansa min aina ta tafi ya ta samo dukiyan wa mimma an kuma ina ka ciyar da dukiyan ga shi wannan abin da ya shafi dukiya da abin da ya shafi kuma shi wakafin mustahabbi ne wanda in mutum bai yi wakafi a rayuwarsa za a ce masa mai yasa ka yi wakafi ba amma dukiyan da ya kamata shi da ya wakafin in ya kashe su ta wani bangare wannan ne za a tambaya ba mai kyau ba kuma hisabi a kai in abu mai kyau ne sai ya samu ladansa ko mustahabbi ne wa mandubun ilaihi kuma ana faɗaitar da musulmi yayi shi wakafin da addalika sunna fi sharifa sunna ta zo da abin da ya shafi shi wakafin kafaita min dalika da ciki marawa abdullahi bin umara qala abdullahi dan umar yarwaito yake faɗi saba umar arzan mun yi hadisin a baya umar wato ya samu wani fili mai girma bi saibara a saibara saibara haƙin da ake yi a madina wato wuri ne mai nisa game da madina wanda yana cikin yaƙuka da aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam na yaƙukan yahudawa ne da suka samu wato gonaki masu girma a wannan wurin idan salatulan shi su sabbin suke je kowa bar masa a sure ba tsakanin su a nan gonakin da filayen sai aka ga su mutanen da aka cinye su da yaƙi ku yi noma wayannan filayen namu ne ku samu ɗan naku sa'annan ku ba mu sauran abin da ya rage matsayin filaye na musulmai ne hukumar sai ya samu ƙasa mai girma a wannan wurin wanda bai samu wata wani dukiya irin wannan ba watan nabiya sallallahu alaihi wasallam bai yi tunani bari in gina gida in sayi kaza a'a ita to dan na samu yanzu dama zai yi ma kaina alkhairi bari in je in tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam gaya mana inda ya kamata in sa wannan dukiya shine sai ya zo ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya yana neman shawaran annabi fi hada ita wannan dukiyar da ya samu kasar da ya samu qala ya rasulullah yake ya manzon Allah inni afif arba bi khaybar lam afif ko malan an fi indi minhu wato na samu dukiya kasa mai yawa fili kenan zan kira shi ko mai yawa a khaybar da samun irin wannan dukiya mutum da nake a rayuwata mata amuruni fiha da dukiyar na sanya ta a gidanka yanzu hannunka me za ka umurce ni in yi a wannan dukiyar da na samu mana me kake so a yi da dukiyar da samu na bar komai a hannunka ba ni shawara ya Ba kala ya annabi ke fadi in ita a fasta asalaha in ka so ka rike asalin filin ribin da za a samu in noma ne kayan noman da ake samu a wannan wurin ita ka sadaka da shi ko kuma in haya ne kuɗi za a samu sai a yi wakafi da shi a fasta asalaha sadakta biha sai yi sadaka da ita shine ainihin wakafi. a bada wuri gida yana nan a zaune yake samarwa ana sa shi ta ayyukan alhairi ka ka rike asalin gidan ka bar ma in masallaci ne ka saka inda yake samarwa tana kayi sadaka da shi ga masallaci shine kaira annahu sai da sani don kai haka ka ba Allah sani la ba. ba a tsidawa asalwa ita kasar a maganin sai da ita kuma wala yutta ba za ka sayar da ita ba wani ma ba sai zo ya saya a hannunka ba sai wala yutta din kenan ba za a tsida ba wala yuhabu sa'annan ba a kyautar da ita wala yurasu a wata riwaya wala yuwarrasu ba a gado in aka yi za aka ga Allah to kaya su ta zama Allah ba a kyautar da shi ba a gado ba a fidawa domin an ba Allah kenan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya sadaka ya kace kaman kare wanda ya amai ya zo ya dawo dawo ya lashi sa ya kyautu nan musu ya riga yayi Umar fasadda biha Umar fil fuqara Umar sai shi shi kenan wannan dukiyar nayi sadaka da ita fil fuqara da talakawa da zawil qurba da kusantana ko kuma zawil qurba da Allah ya ce a ba nan al-kumusi wanda Allah fuqara al-muhajirin ko kuma wa alamu anna ma ganimtum fa anna lillahi khumsuhu wa lirrasuli wa lidil qurba wa wa inna ka'bar war riqab kuma bayi a dinga yanta su gwabni tabil da kuma ayi dinga ba duki ana aikin Allah babbai da kuma baƙi kai baƙi daga cikin kuɗin a ɗauka a musu hijima. in ba su kwana sai in an biya kuɗi abincinsu da sauran al'amura na sa wannan dukiyan anan kaga ya riba ta hanyoyi kusan guda biyar ga fukara ga zoyin kurba ga arriqab ga ibn sabir kan hanya kenan kai ashe ibn sabir mafiya sannan kuma abdaif da baki da ce to wannan dukiyan da ake samu a wannan kasar dinga sarrafa ta wannan bangare amma sai mali ce la junaha ala man waliyaha babu laifi misali wani yayi waƙafi. sai sanya ka kai ne mai kula da wannan waƙafi. domin don gida ne za a dinga gyaran gida zai shafi wuta ruwa gyaran abubuwa da ke lalacewa su karɓar waliyaha in dabbobi ne za a dinga za su abinci in gona ne za a dinga noma wajen noma a je a duba ga komai ya yi kyau to shine man waliya a asalin yaren malaman fiƙo suna kiran shi na zurul wanda aka sa ya zama shine mai kula da wakafi annabir ake kiransa wato mai kula da wakafi duk wani wakafi da ake dole akwai wani mutum da za a sa wanda yake kula da mutum yana iya sa wakafin ya kula da kayansa yana iya ɗaukar wani shi to kai ne na to in aka ba mutum nazir ɗin to babu laifi ayya a kula minha da dukiyar da wannan wasan yake samarwa ga biya bukatunsa na yau da kullum sai kayan ti da su zai manya-manyan kaji an kana ga tasiri abubuwa da zai biya bukatunsa na yau da kullum ya yi akula shi daga ciki kamar in ya ji abincin da zai ci wajen lokacin da zai yi tafiya abin da zai yi amfani da jirgin tafiya da sauransu ko ya kama sadiqan ko kuma ya ci da wani abokinsa sai bil ma'arufi amma fa da ma'ruf ba da shi ba gaira mutaaffilin fihi ba wai mai neman riba da wannan kayan ba ko gaira mutamawwilin ko kuma wanda yake so ya tara dukiya a wannan a'a buk. fa ba su kanana kanana na yau da kullum babu laifi ya yi su a wannan wakafin da ya zama shi ke kula da wannan wakafin kama kaman ba da aikin da yake yi domin ba a ba mutum aiki duka nan kawai a buci wannan shi yana cikin da dalilai da ya sa mutane su kan an dinga wato cin wasu abubuwa da ake ba su sai zama babu kyautatawa sosai kuma a cikin kuma da abu kaza ba wani albashi ko ba komai kuma ana so kuma ya zama akwai a rike amana ko sai ya zama ba zai kuma kila wannan abun yana samar da shi ana gani shi sa an ci babu laifi ya bil ma'arufi da abin da yake ma'aruf ba fara dukiya zai yi ba wannan shine dalili na farko da ke nuna waqafi mustahabbi ne domin ina ne zai zama mustahabbi annabi ce in shi ita in kaso nan ba dole bane mustahabbi ne wannan kalman shine malamai suke dubbaro da ita cewa mutu mustahabbi ne don in ya so ya fata in ya so ya rike kayansa ya rike bai da laifi na dalili ta biyu ma ruwiya an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala hadith wanda yake shahararre wanda aka ruwaito da annabi sallallahu alaihi wanda Abu Hurairah ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yake idza ma idza ma tabnu adama in qata amaluhu illa min thalath idan mutum ya rasu ayyukansa na samun lada sun yanke sai uku kawai a kulle account ɗinsa na zahira kenan ba maganan credit a dinga kreditin in account an kulle so illa min salati sai in yayi abubuwa guda uku to nan ne kullum zai zama samu a bayan baya nan na farko da katin jariyatin shine abin da ya shafi wakati domin wakati asali sadaka ne ai sadaka ne shi ya sa annabi shi in kaso so ka yi sadaka rike kasalin ka yi sadaka da ainihin abin da duka wannan fili ke samarwa to sadaka mai gudana mutum ya yi sadaka wani abu da ana amfana da wannan abin a rayuwa mutane na yau da kullum na zai dinga samun lada na biyu har ilmi yun ta ubihi ko ilimi da za a dinga amfana da shi ya rubuta littattafai ko ya karanta da mutane ilimin kuma ba wai ya na addini ba misali mutum ya koyi injiniyari ya je na koyar da yara ko koyi mutu sana'a ta yin takalma suna koyar da mutane wannan suka iya suka yi su ma suna samun abinci suna ci ilmin ne yun tafa'u bihi ilimi ne da ake amfana da shi kaga wasu da yawa likitoci wasu sai su da kansu shi to mu in aka misali marayu za mu zo mu dinga duba su a kyauta daga to da in wani wani irin da ya karanta da wannan likitan misali ya baka hanyar wasafi ya yi karatu cikin da samun lada da wannan aiki da yake aiki alhairi au waladin salihin ya da'u lahu ko kuma ya samu ɗa nagari wanda zai dinga masa addu'a wannan a kullum zai dinga samun lada har lokacin da waɗannan al'aura guda uku suka tsaya su ma misali ya zama sadakar daina amfani da ita ko ilimin an daina amfani da shi ko kuma ƴaƴan sun ƙare ko kuma sun daina masa addu'a ko daga nan ne shine zai dinga zai samu lada ba kaga wannan hadisi yana kudaitar da mu cewa wato waƙafi da habbi ne musulmi yayi domin kira ayyukansa da yayi kafin a rayuwansa ba za su ishe shi ya shiga aljanna ba zai yi ya zama 50-50 shi ya aikin irin waɗannan so daɗewansa ni a tashin alkiyama da da jirgin gane samu mun yi misali da usman radiyallahu anhu abin da ya yi na waƙafi wanda har yanzu ana amfana da shi shekara misali yanzu dubu da ɗari ɗaya arba'in da ɗari hudu da arba'in da yana samun lada. Allah kiyaye misali kawai zai sai lokacin da ya rasu suna 50-50 misali nike yi so zuwa yanzu ya haƙi gani sai wannan yanzu ya ninka ladan da yake samu ya ninka wannan abin nan ɗin to kaga ya aje makansa kenan to shine aiki amfanin wannan kenan mutum zai dinga samun lada lokaci yana tsaye ƙara tsaye ana ƙara amfana da wannan abu yana ƙara samun lada kuma ɗin na usman kullum ƙara haɓaka yake ƙara ƙaruwa yake yi a kullum to kada ya samu lada kenan Kala jabirun lam yakun ahad min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam sabai da su wannan falalan jabir yake ba mu labari jabir dan abdullahi radiyallahu anhu ana kiran shi jabir bin abdullahi bin amr bin haram baban shi a yaƙin uhudu aka kashe shi shi jabir din yayi rayuwa mai tsayi shi ma yana cikin sabbai lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna anana domin shi jabir bai je yaƙin uhudu ba jihar bin abdullahi radiyallahu anhu duk yana karamin yaro don su kira shi da dare ce gobe ba a tafi yaƙi shi ba don ƙananan yara mata kannin ka da suke gida ba mai kula da su da na saka a gaba ka fara yin shahada na kafin ni amma ba mai kula da waɗannan yaran ga sunan a hannunka na san ni ne farkon wanda zai yi shahada a gobe kai da masa da dare aka kuma haka ya faru shi ne farkon da ya shahada wani da wani da wani suna bina bashi wanda aka je girba nan mutum bino in ta yi a biya su a mai ban sha'awa dabir in ya ba da labari ce da babana ya rasu sai yarsa kanuwansa nan zai dabir ɗin ta je za ta ɗauko shi da dawo da shi madina ta kawo shi a rakumi a nan kuma ya kira shi a dawo da shi aka dawo da shi sai aka binne shi da wasu mutane hankali na bai kwanta ba in ji inda aka da su da mutane da shi ba bayan wata shida na yi shiri na ce zan canza ma na inda aka binne shi don lokacin da masu da kabari da yawa sai haka kabari ɗaya sa mutane sosai barin je canza babana da na je na haƙo babana yadda na san ki ba abin da ya canza a jikin su bayan wata shida iya gashi da ke kunnen sa rawa suna yin gashi a nan tun da kwanta nan ne kawai ya canza sai amma an jiki su ba abin da ya canza jihadu radiyallahu anhu yake da kuma babu da ya duka mu babansa to wannan shine da riki ba mu labari nan sai annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam babu wani ɗaya daga cikinsu wa huwa zo makadiratin kuma wanda yake da iko ma'ana wanda yake da dukiya illa waƙafi ya yi waƙafi ba samu talabi daga cikin sabbai ba wanda ke da abin yi zai iya yi waƙafi da bai yi ba a jikiri hadisi ne Umar da matsur Da امام الترمذي ya su hadisin Umar da Umar ya samu wannan ƙasar da ya tsaka da ita yake faɗi bayan ya kawo hadisi ke al'amalu ala hadal hadisi inda ahalin ilmi wannan shine aikin ma'abutan wato ilimi sun yi aiki a kan wannan hadisi na yin cewa wakafi mustahabbi ne kuma su yi min ashabin nabi da sabon annabi sallallahu alaihi wasallam wa gairuhum da wasu su kana alamu baina ahadin min almutakaddimin minhum fi dhalika khilafa imam at-tirmidhi ce babu ba mu samu sabani a cikin gabata akan wannan matsala cewa wato wakafi mustahabbi babu sabani akan wannan وقد وقف الخلفاء الراشدون الخلفاء الراشدون أكتشوا إن ننسنا أبو بكر عمر عثمان علي رضي الله عنهم أنا كنت أكتشوا في وقفي وغيرهم دوسنسوا من الصحابة لكن صحابي واشتهر ذلك wannan kuma ya ma shahara kowa ya sani kowa yana neman abin da zai yi yayi wakafi shi ma walam yunkirhu adun kana ijma'an babu wani mutum da ya musun cewa waƙafi mustahabbi ne sai zama ijma'i ne na sabbai cewa waƙafi mustahabbi ne an so musulmi yayi yi makansa waƙafi ƙala ibn hubaira wani malami da ke kira ibn hubaira cewa tafiƙo ala jawazi alwaƙafi dukkan malamai shi a kan waƙafi ya halatta an so mutum ya yi innal إن الأعمال fil في الأثر الحاضر كثيرة. yadda ya zama ayyukan alhairi a wannan zamanin suna da yawa yanzu misali in ashe mutum yana da kuɗi zai yi alhairi sai ka rasa mata wane ne za ka fuskanta misali in marayu za ka fuskanta in talakawa ko matan da su suka rasu ko yadda aka turo daga mai sunan shi a irin banditry din nan da ake yi ko kuma talakawa na anguwanku ko ko ko kai tunan ko ba ka ko karantu ko me aiki da ayyukan alheri ga su nan kinji suna neman masu yi ne suna da yawa kenan a wannan lokacin namu wa da kuma da kalluwan su cewa muntashiratun suna nan da yawa zuwa zuci an ha'il alam al-islami a dukkan kasashen musulmai na duniya kuma annaha tatanawalu mukhtalif al-anshida kuma ita wannan waka cikin alheri ana yin su ta hanyoyi daban-daban wato an shida an shida kuma ce abubuwa da mutane za su za su amfana da shi daban-daban min ilmiyyata ko ne ake sawa wato a bangaren ilimi kamar yadda duka faɗa a kwanaki a wannan ƙungiya ta muhammadiya suna da bangaren ilimi suna da bangaren lafiya asibitoci da kuma abin da ya shafi makarantu da kuma kula da marayu ka shi shine ilmiyan kenan ijtima'iyyan shine abin da ya shafi kula da marayu ko zawarawa ko inda wato talakawa ko ɗaliban ilimi shine ijtima'iyya wasu kiyya shine ɓangaren lafiya kenan wakati cikadiyya da abin da ya shafi cikin arziki gina mall mol a dinga ba da haya ko hotel-hotel ko wani abu wannan duk ikisadi ne kuma kamfanoni da za a dinga samu wato a yi dinga yin abubuwa da yawa kamar makarantar da ce mun je ita makarantar ita suke yi makaranta abin da yaran suke amfani da su kuma wakafi ne da hannun yaro bairo ne fensil ne takalma ne hula ne riga ne menene ruwan sha ne abinci ne su suke yin kayan su, kuma suna sai da suna fitawa waje har biredi suna yi ruwan sha'ir wannan duk suna yi shine iktisadiya kenan abinda zai sa tattalin arzikin ƙasa ya haɓaka samu aiki bayan kuma an kula da lafiya an kula da makarantu an kula da abin da ya shafi sauran al'amura riha da abin da ya shafi wasu su waya tajul insafu alaiha saboda haka wannan wasu yana bukata kuɗi mai yawa kenan a sa kuɗi a kai mai yawa ila amwalin tsakilatin dukiya mai yawa da la ya tamakkanu al-aqwaz min al-qiyam biha wanda zai yi da a ce mutum ya zai iya yin waɗannan al'amura an samu haka a tsarin da wuce din shi da an aka samu mutum miliyon ɗaya kowa ya bada dubu ɗaya na ka buga mana ofisa ko aya na yau ka buga nawa ka samu miliyon ɗaya sau ɗari ko miliyon eh ɗan biliyon dubu ɗaya wanda mutum miliyon ɗaya ka da dubu ɗaya a samu biliyon ɗaya ka za a iya gina makaranta za a gina asibiti za a gina za a gina za a gina za a iya gina mall da za a dinga ba da yana samun kuɗi da dubu da ɗaya namu ya haɗu sai mun tada wani irin abu kila sai ka je irin su abu da su a nan da dubu da ɗaya mu kuma kowa ya yi wannan wakafi yana kuma da lada oh! kada ka yi aiki iya yin aiki da wannan kenan shi ne mala yake faɗi yana buƙatar dukiya mai yawan ce ko inda ake ɗaya mutum ɗaya sai ya kare biliyan ɗaya sai irin su dangote amma in ka aka taru fa suna kaduna in muka ce masallatai ɗauki masallatai goma shi a waɗannan goma muna son mutum miliyan ɗaya ba za mu samu ba a samu ko kowa ba da dubu ɗaya zai mu samu filin shi a gina makaranta a cikin standard wanda a duk duniya su irin ta akwai da sana'a misali biyu ba biyu muna gamawa kuma sai jami'a ita ma ta science and technology abinda ya shafi aiki na yanzu ta an koma nan shi kenan sai ka kafin ka ce wani abu a wata ɗaya su da wannan kuɗi don aka tara kuɗin gini kuma ai ba wahala sai a yi ce to muna so ku da asibiti inda da abuja za a iya zuwa asibiti da nuna na wakafi za a iya gina biliyon ya ta sami za a iya ginawa ta zai abin da sauƙi da dubu da ta kuma sai ya zama kowa yana da wannan lardar kuma in kawa da dubu ɗayan ka gina misali abin biliyon ɗaya ɗin dan biliyon ɗayan za a baka kowa zai samu ladan biliyon ɗaya ɗin domin mun karanta aya ko alladhina yunfiquna fi sabilillahi ko masali habatin an nabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha ne su ta kowa zai samu dadi da banki yi wannan biliyon ɗaya ba a rike makowa ba sai ka kawai kafin ka ce wani abu kaduna ta zama kamin paris da ina da kudin musulmai da suke tarawa da kansu na dubu ɗaya a shekara ɗaya ta yi ta da projin za su fi kila biyar eh wannan ki ce ya da dubu ɗaya a wata ba da wahala A kan kowane wata ya samu biliyon ɗaya a wata goma shi ban samu nawa kenan eh ta biyu ba abin da ba za a iya gina ba sha Allah har har jirgi za mu iya saya in aka gina eh, bayin jirgi da ke kewaye kaduna za mu iya wata ragon mu ta samu ba sai wannan na wakafi na kaduna na musulun menene forum kaduna state kenan haka a duniya ba inda wasu su abin nan ne sunan shi ɗin su a wajen kasuwanci da yawa in kaje sai a ce wannan wakafi ne na kaza wakafi ne na kaza sai da kullum suna samun kuɗi sai da su ma gwamnati ne mai zaman kansu ba ta bukatun kowa mai neman wani ma project da zai fundin sai ya wurin su mun ji kuna da kuɗi ba Allah ku ba riba za mu zo mu yi aiki kai a bari ko kuma a yi yarjejeniya mu raba ana yi duka wa'annan abubuwa Allah ya dace da mu na gaya muku garin da muka je kucin a malaysia bana bara 2025 din gari ne wanda 30% ne kawai musulman kuma su suke da tattalin arziki da wakafin ga malam nan da shi muka tafi mall mall hotel hotel komi za gana su ne sun ce manyan kamfanoni da china duk suna da mafi yan ne suka yawa da kuma yan singapore wadanda ba musulmai ba musulmai ta tuwa ne amma tattalin arzikin kuma hannun musulmai yake kuma daga su suka yi nasu ba su nemi hannun kowane ƙasa a duniya ba su suka yi abinsu aka su gaya mana kuma sun nuna mana project din wasu mun je mun gani wasu ba mu iya zuwa ba su display na project ba nan duk zai ga azza ila illa Allah a kuma su ba ne ba ruwan su sai da suke so a ta bukatan wani zai ce maka musu a makaranta suna da gina masallaci suna da asibiti suna da hotel suna da mall mall suna da komai suna da shi da me sai waka ce shi kuma ya yi ritaya ko nan eh da albashin su farkon da suka rabbina kasar an samu matsala suna ba su da yawa ba su samu komi sai ka ga kamar musulunci ya zama kamar marayan abu su suka kafa wata kungiya suka ce su duk wani musulmi da yake gwamnatin kasar musulma ce ya ka musu muwafa gwamnan garin cewa duk wani ma'aikaci mai samun albashi zai ba da wani kaso a albashinsa ga wannan condition din da aka faɗo a kan yan musulunci su yadda su a haka suka fara shekara daya biyu uku kawai project ake suke yi daga wannan kuɗin ana tafiya ana tafiya aka ga gwamnati na canzawa abubuwa na shiga wani gwamnati zai yi so yanzu zai yadda a tilasta ma'aikaci don wancan ba a shi a doka ba zai yadda a tilasta ma'aikaci cire wani kuɗi da ya ba wani foundation kowa san in ya ga dama wanda duk yake zuwa yi withdrawing ya withdraw yanzu gwamnati ta da wannan dama abin mamaki sai aka sake ninkawa waɗanda suke shiga wanda suke gadawa ta dubu ɗaya sai suke dubu biyu saboda mai sun soji a gaba su ai wannan ba mu iya biki ba to shi suka riƙe su a yanzu suna daga cikin jiha da musulman suke da ƙarfi da suka ba su da yawa da wannan kuɗin kaɗan da ake cirewa su haɗa ta shi ya sa wai hannu ɗafo zai iya daukan jinka haka ake yi a tattalin arziki shi ne malam yana gaya mana a nan ba su sadiyan kenan wa gairi abin da mutane suke to yana bukata wanda mutane ba za su yi shi ba to ana yin wannan ne wato min alqiyami biha fi sadaqatihim sadaka na mutum ɗaya ba zai yi ba wa awqafihim waqti na mutum ɗaya ba zai yi ba wa lidhalika istidha ba'd mu'assasat shata wasu wato mu'assasat da mu'assasat kamar shi foundation kenan wasu suka fuskanci ida insha'il awqaf al-kabira suka farar suka samar da waƙafi mai girma yanzu a saudi kamar yadda na faɗa mafi yawan abubuwa da ake kofi da ake ba mutane wasu a nan azumi da ake kira wasu a cikin wakafi ne ake kira bayarwa za ga in aka je lokacin aikin hajji littattafai kaset da sauran ciyarwa na wasu abu za a ga wakafi fulani wakafi fulani wakafi fulani ne wannan yanzu an hoton din nan na kusa da makka kusa da ta'aba babban na mai sunan shi mazan ko wanda shi abdalla ya yi da aljihunsa domin a kai kama masallaci guda biyu ta da an rubuta waƙaf ne na abdalla abin nan bin baye bin sa'o shi ya yi wannan ya kuma wannan wakafi ya fi gani inda ina bin yana cikin hotel da suka fi tsada a makayi. wannan zaɓin manyan mutane da suke ji da kansu nan suke sauka kowane ɗaki da akwai lokaci da kowane ɗaki ɗaya ya kan kai kusan riyal dubu hamsin per night da kusan goma ƙarshe wanda suke kwana a wurin sun sani daloli ake karba a wannan wurin amma duk ayi wakasi ne don a gudan shi yasa za a ga kaje a matsalacin ruwan sha bai yankewa wuta bai yankewa matsalacin bai yankewa komai da ka saba sani sai dai karuwa ake kuma ana ƙara samanantar da abubuwa a matsalacin komai kake bukata da za ka shiga ta yamma da za ka karɓi kalmanka a ka wahala ka ji kana ka kalma ka zo ba gane inda ka shigo ba ba ka leda komai za ka ji duka daga wakasi za a yi azumi za a ciyarwa ta daga cikin waɗannan awqaf din suna buƙatar wannan kenan muwafaqat al-ihtiyaji fi atil mujtama saboda a samu biyan bukata na mutane abubuwan da mutane suke bukata na yau da kullum amilat masu kafin su yaki ala an tukuna musahamatan min ahalil khairi wato taimako ya zo daga mutanen alkhairi wa muhajjal insan da masu cikin kyautatawa li imkanin nuhud bil wajibat al manuta biha domin al'umma su yi kokari su tashi su yi abin da Allah maɗaukaki sarki ya ɗora musu na wajibi na taimakon junansu da ana irin waɗannan abubuwa da sai an ji ana neman da Allah wani yaro bai biya kuɗin makaranta biya da makarantu na wakati ga sunan ka zo ka karatu ka zama kawai shi kenan in zo ka zo ka aiki a wurin a ci gaba da baka albashi ta samu wa'annan kenan yi sai an samu inda mutane suke wali zamani istimirarin infad domin kuma ka samu wato wato ci gaba da wannan ciyarwan in ya ci gaba a samu yi a samu ci gaban wannan ciyarwan alal amalin khairiya wajen ayyukan alkhairi ala madal usur tsawon samuna domin shi wanda ya ritaya satin da ya wuce na ga takardunsa ya yi ritaya shekarar ta da biyu ne ko da biyar yana shiyaman na baitul mali na wannan gari shi ne dama ran da ubangiji ya yi mana presentation shi zai yi ritaya nan amma ba a rita da aiki alheri abin shi ma zai ba wasu dama shekara talatin da yana aiki a guda shi shi ma yana so ya cikin down da wasu kuma abin da ba su iya yi mutum da shi ke jagorantar wannan abin da na faɗaɗin na shekara talatin da wani abu wanda ke da mu ba za iya ba a Najeriya da an samu wasu sun kwalle kullum sai ce shi kaɗai ne za tsaya abu nan sai ka ga an rabu kashi biyu a najeriya so ka mu iya ba mu da wannan istimrariya inda muka kula da muka ji lokacin da muke tambaya ya aka samu wannan abu biyu suke cewa mana gaskiya wannan abubuwa guda biyu da kuma haƙuri in tsora maka da haƙuri in ba haƙuri ba za ta iya kai ko'ina ina ba aka samu amana aka samu gaskiya da haƙuri da juna to za a iya cimma abubuwa masu yawa gaskiya to gaskiya mun ga abubuwa da yawa da mutum iya maka wannan da in karo karo aka yi shi wallahi wani in ba ka da yarda ba amma kuma ga shi nan in kashi da gwamnati ya ba su su kai kuma su su control din in komai sai ka ga reality ne kafin ka yarda in ba haka da bari aka ba ka ba ba za ka taɓa yadda saboda kai kawai kai ka tsawara Najeriya sai ka tsawara ne Najeriya sun su kai izala ta shekara arba'in sai yanzu ba su da jami'a da za a yi wa'annan a shekara ta zauna jami'o'i talatin ya su ke samun kuɗi ta kai wannan tunani ko ta yi jama'a nasarar islam ta shekara kusan hamsin sai yanzu ba su da jami'a ko guda ɗaya ya za a yi wa'annan a shekara ashirin da saka za su samu wani sai kai ka sauka irin tunanin Najeriya haka abu yake yanzu abubuwa suna faruwa da yawa wanda mutum ba zai iya ta su cikin baya gansu ba ta kunu hunaka wafratun maliya za a samu dukiya mai yawa wato dukiya isasshiya fi zamanin lokacin da wala ta tawaffaru fi zamanin akhir da ba za a samu a wani lokaci na daban ba yana ya kai wannan ba ta dukiya da ba za a same su in ba ta wannan ba bai zaga lissafi da mukai duk daya a shekara ɗaya a samu kusan biliyan goma sha biyu duk lokacin da musulmai na wata jiha suka samu wannan kuɗin. kuma su tsaya tsakaninsu da allah ce za su yi aiki da ake gani inan a kowane shekara suna da wannan kuɗin abinsu za su buƙatar zuwa wani wuri za su kai an je ayi loncin kuma an je ayi menene za su wannan don suna da ah, abin nan wasu kullum a ƙaruwa don wani da ya ga project ne eh, to ni bai makon dubu biyu ni dubu goma goma zan dinga bayarwa a wata sai wanda za su yi ni ce ka ga miliyan ɗari na tsara muku sai su za su iya yi cikin nan abubuwa to rashin himma ne da kuma ɗaukar kaza ba zai yiwu ba da lokacin da mutum je ka zai yi ba to shi kana ya zama da kansa da yawa ma abin da suke faɗi wanda zai lafiya ta abin da za ta ɗauka ba zai yi ba ɗaukar komi zai yi zai yiwu kai ka fara kawai kai planning ka fara aiki in ka ce zai yi to Allah zai ke miki wallazi na jahadu fina da hadiyan nan subulana gulana. su kuma lokacin da ya hijira ba sauka inda sun dauka ka dauka ba zai yi ba sun yi dauloli na kafurai ba zai yi ba sai su zauna kawai amma da ba su mai kafa su komi zai yi kuma haka in komi yayi Abdurrahman bin Auf da ya zo aka ce a raba dukiya biyu a bashi a cikin mata daya a bashi shi ana bukata nuna mun kasuwa kawai ne ma zan zama irinka. haka kuma da ya rasu babu sahabi zai fi shi dukiya cikin sahabbai saboda ya ce zai yin kuma yayin ya gani an kawo natija mai kyau ana bukatar abin da ake kira wato ajimatul aliya kada a samu hazima irin namu Allah ya baku mu samu ko kwanaki mun je na je wata kasuwa na dan yi sayayya sai muka shigo mota da wani muna taɗi jiki da na ɗauko ce domin Allah ya kawo wanda zai ba mu shi ka za ka ci shi amma Allah ya baka ka ba wani ba sai ka kawo mu da lafiyan ka Allah ya kawo wani wanda zai ba ka kai ma ka roƙa shi to ne ba za a da mu misali idan wani ya ce zai sai kore ce ne ko menene yana gaya mu wani Allah shi sarki ya azurta ka Allah ya azurta bai ma samu bai ka kuma irin ka da bai samu shi kawai ya bashi wannan naira hamsin da aka ya ne damuwan yana gani abu da shi riba kenan shi dai Allah ya ba ku mu samu ba haka kamata ba ni ma Allah ya bani in ba wani al-yadul ulya khairun min al-yadul sufla annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada al-mu'minu al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'min al-da'if kullin khairun faru alaman yanku wala ta'ajal ka ka kada ka samu kasala shi kawai ka ba zai yi kuma zai yi insha Allah ke insha Allah na tabbata za mu iya samar da wani abu ko da ba rijista ma ai wannan mu ce a kawo kawai a tsara je a fara aiki ba za a yi Allah madauki sarki ya yadda to wannan shine babban abu da malai yake so ya nuna mana anan cewa idan aka haɗa kai ta wani abin da ya shafi wakafi abin da ya shafi wasiya da abin da ya shafi zakka za mu iya tare da al'ummar mu daga yanayin gaskiya al'ummar mu tana cikin talauci tana cikin damuwa tana cikin talauci ma na tunani kuma shine babban damuwar mu ma talaucin tunani ba wai talauci ma na kuɗi tukuna ba cikin azo nan to wannan talaucin tunani shi ke ƙara talauta mu kuma a aljihu kuma mafi yawa don abun mamaki ta ga mutum shekara talatin yana kasuwanci ta same shi a kasuwa a banku amma yanzu mutumin nan bai iya maganin dubu biyar kuma yana nan yana kasuwancin wani inyamiri zai zo gefen shi ya kawo kasuwa a shekara uku zuwa biyar sai daga wurin mai ya zaɓi zama saboda shi dama kasuwancin shi na ya yi imani da wannan kasuwanci shi kuma wannan ya ɗauki abu al'ada to yana nan kawai ce shi kullu ya zo ya bude a tsaya ya kasuwa shi alhamdulillah ko shi kan shi shekara 30 har yanzu ne ke da biyu ya shayi da shi ko canji da ya saba kullum ku al'ada al'ada ba haka ana ta tsawur ne ta tsawur wato ana tafiya ne da zamani a al'amura na yau da kullum ta ga shi yasa yanzu mutane da yawa ta social media waɗanda suke aiki su samu kuɗi ta wannan bangare da yawa wanda suka kore a abin da shafi aiki ta nan suna kasuwancin su da yawa da kuma da zage-zage a kasan nan abin da shi social media din kama amfana da shi mu samu abin da aka nan. wanda suke da waye su samu kuɗi ta wannan bangare sosai sosai ba gaba kaga za mu yi amfani da irin tunani irin abun nan inda mun samu kasan nan ya tashi da inda suke zuwa wani wuri daban kullum kasar kamar kasar da baya baya muke tafiya da ba haka ya kamata ba a zamanin da ake ciki a yanzu a irin yadda mutane suke da kwakwale da kuma matasa da ga sunan suna tattatsowa kullum ba ma kuma sai ga tattalin arziki kullum ƙara ƙasa yake yi kukan talauci kullum ƙara ƙaruwa yake yi kukan jahilci kullum ƙara ƙaruwa yake yi ba kai wani abu kenan da aka yi misikinsa a ƙasar nan ta najeriya musamman ta arewa wanda ta fi kowace talauci din da kuma fama da al'amura duk da ake a so sai kuma muka fi fama da su Allah mu dauke sarki ya tsare mu kuma mu muna da addini inda ya dar mana dukkan komai wanda da ta addini muka koma zai korore mana duk su matsaloli da muke fuskantar su eh wannan kenan mala yake nan a yana gaya mana wa zalika min as-sunnati al-hasana yin hakan yana da cikin sunna wanda take mai kyau allati ya ummu naf'uha wanda fa'idanta zai game dukkan musulmai a tattaro fa'idatuwa kuma fa'idojin za su yi wato a yawa amfanin zai game fa'idojin kuma za su yawa wa huwa mina sadakatil jariya kuma yana daga cikin sadaka jariya din idan dubu ɗayan da ta bayar ma ta bayar ana na tsara maka lada allati yamtu khairuha wanda al-alkhairan su dinga yaduwa a ya azumu birruha lada kuma yana girma kullum kullum wasaƙa Allahul ƙa'imi na alatin da mu'asisati wato Allah ya da mutane da suke tsayuwa a irin waɗannan wato hukumomi ila in taji afdalis tubuli wajen samar da mafi kyawun hanya hanyoyi makar hajjawa wanda suka fi wato masu yawan amfani ga al'umma Allahul hadi ila sawa'i sabil wannan kuma hukuncin shine sai mu tashi hukumu aqdu alwaqf min haythu luzum wato hukuncin shi ainihin kulla wannan ne sunan waqfi domin akwai a cikin alaka kulle-kulle na ko kasuwanci ko auratayya ko wasiya ko waqfi ko ne abu akwai abin da malamai suke cewa aqdun lazimun kuma aqdun sha'izun bambancin tsakanin su wani akadi da aka ce maka da'i kana iya wurwure shi kana iya fasawa aka ce maka lazim ba maganan fasawa kaman aure su ya zo ya nema ka bashi ya karba ka da ta maka ci kuma ka fasa auren nan ya zama akadi ne ne lazim kuma za ka iya yin kyauta a bashi ya tura ba ka ce ya zo ya zai sai karba shi na fasa kyauta nan kuma ta aka ne da'i ka iya yin wasiya ka fasa aka ne da'i amma za ka iya ba Allah ka cikin ba ka karɓa eh ga shi ma to kaji ne lazimi wanda shi ka ce Allah da shi na baka ko ka da ma ka dawo ka ce Allah ka karɓa kuma ka kar kayan Allah kenan to akwai irin wa'annan kuɗi ke akwai wasu malamai da suke da wani ra'ayi saɓanin wannan amma dai wannan shi a dunkule za mu ji a sati mai zuwa in Allah ya sarki ya yarda